Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai suna iya samun mu tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. Kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai ku biyo mu cikin shirin ajiye irin guzirin da Binta take tafe da shi a cikin shirin yau da gobe. Alhaji mu da sake haɗewa da ku a cikin ajin namu yau za mu tattauna ne a game da maganar ilimi. Me yasa ake martaba da kuma kambama wanda ya iya harshen ko in ce yaren turanci fiye da yin la'akari da iyawarsa ko kwarewarsa a bangaren ilimin. tare ne da Alhaji Ahmad Abdullahi Mali sarkin Kinkinau kuma tsohon malamin makaranta sai kuma malam Sanusi Siraji wanda yake shi ma malamin makaranta da kuma tsohon sakataren ilimi a karamar hukumar Kaduna ta Kudu sai kuma ɗaliba Aisha Muhammad Faruk da za mu tattauna kan wannan maudu'i. Barkan da shigowa. ilimi musamman a Najeriya akan auna shi ne a ta matakin iya turanci ko kuma fahimtarsa hmm. ta yadda za ka ga ko aiki ne ko mun kwarewarka ko mun iyawarka sai ma an tambaya ka iya kuma ka kware a kamfanin turanci ko kuma fahimtarsa to bari mu fara da tsohon sakataren ilimi domin ya bayyace mana To mun gode ma Allah mai kowa mai komai wanda ke ba kowa komai wato abin yana da tarihi kin san mulkin mallaka aka mana to da aka zo mulkin mallakan nan turawa sai suka nuna mana muhimmancin turanci fiye da kowane yare to sai zama to kuma kowane ɗabi'u namu da aikace aikacen mu sai aka ce mana sai da turanci in banda lokutan da sarakuna suka tsaya tsayin daka na tabbatar a fadar zazzau da ta kano wanda nazari a kansu ko da da turancin ka zo su ba su yi maka turancin ba su da hausa za su yi maka magana an banda yanzu sarki baya ma yin turancin ko me ka zo ko baka ji sai dai a fassara maka saboda su nuna muhimmancin shi wannan harshen sai aka zo aka waye gari duk tarukan da zami da harshen turancin ake yi ko da wurin duka ana jin harshen hausa mm. ba za a yi ba sai a sa turancin don dai annan muhimmancin shi sai aka ƙara mana wani matsala cewa duk wani darasi da za ka yi to turanci shine na ɗaya sai ka ci shi an baka ci ba ba za a baka wannan koyan darasin ba ko harshen hausa za ka karanta sai a ce ka ci turanci to me yasa haɗa harshen hausa da cewa ka ci turanci kuma to wannan abubuwan da aka dasa mu kai. shine ya zo ya zo fitine mu har muka zo muka karya harshen namu ya lalace gaba daya za ga bahaushe yanzu ba zai iya maka magana ta minti biyu ba sai ya rinka yana sirka turanci wanda muke ce a nazari ana ce mai ingausa sai ya dinga yana ingausa ya yayi wannan wata kalmar ma gaba ba zai iya samu ta ba an lalata ta an batar da ita saboda fifita harshen turanci akan shi ainihin darasin da kake yi amma in ji ka harshen larabci shi da aka zo ana koyan ilimi da shi ba a bashi shi wani ƙarfin ba ba ba shi wannan cewa ko menene sai ka kawo larabcin ba ba in haka a'a darussan da kake na larabcin su ne su tafi da wannan harshen larabcin in kika zo harshen eh, India da Chinese da sauransu su ma anan duka sai dai a yi darussan kawai da ake ya kamata a yi na Chinese din amma ba ba harshen nasu karfin cewa dole sai ka yi amfani da shi ba to in inda ka gina mutane a kai shi ne ake samun matsala a primary mu a yi karatu abin da aka fara sa mana matsalar harshen sai aka ce mana akwai wani bana ce mai banakula in ka yi ta wato in ka harshe wanda ba turanci ba banakula ke ce mishi in ka yi ma sai ka biya in ka yi hausa hmm. sai ka biya to aka rinka nema a nuna mana cewa hausar ba ita ba ce abin yi amma malaman da suke koya mana a lokutan 1970 aka a lokutan abin da suke koya mana idan suka kawo mana harshen hausa suka gaya mana suka fassara mana da hausa mun fi ganewa mun fi sanin menene ake so wani sako ne ake so a isar mana da shi ba yadda ake yi a halin yanzu ba. To sarki Bamalli lokacin da kake koyarwa irin nazarin da kai a game da ɗaliban da kuke da shi wanda suka iya turancin su suka fi ilimi a aji? A ba haka ba ne kamar yadda suka sakataren ilimi ya magana shi ana gwada mutum ne gwargwadon fahimtarsa. in mun malami zo na aji akwai ilimin da yake da su yana da ilimi da ake kira na sanin halayyar dan adam zamantakewa da korewa da harshe saboda haka ilimin yaran gaba daya yana kan malami zai fahimci komai ya fahimci kowa da abin da yake to in ka zo wani za a yi jarabawan ya faɗi amma an zo ana karatu aji shi an yi tambashi shi ke bada amsa hmm. amma sa ai jaraba ya ya faɗi sannan wani kuma yana gane abin ba za ga yi magana cikin aji ba sai an yi rubutu za gane fahimtar sa shi har shi ba a gwada karatun da wannan ba a turanci ana gane ilimi ne da wanda yake in ka koma ma za a gane ilimi ne da aiki ya harshen wuta yake akwai bambanci tsakanin ilimi da karatu shi imamu shafi'i abin da yake faɗa cewa shi ilimi daga Allah ne karatu zaka je gaban malami karanta da kai mai ilimi za ki gaya? da tafiyarsa da maganan shi da natsuwan shi da tsoron Allah shi da gudun duniya zaki ga sun haɗu lalle in yi magana ɗaya za a yi domin shi yawan magana yana daga cikin ƙarancin hankali abinda aka zo ka dora mutane cewa za a iya gane harshen mutum wai da za a iya gane ilimin da ba dalili bane za a iya gane ilimin mutum wai da harshen turanci harshe ba ne wai don ka iya turanci ka iya ilimi ba shi wanda ya zo ka ilimin boko da Hausa abu kan akan wa kamar kanta da ilimin Hausa da ya zo ya ce to educate another or to destroy the country ilimi ba ka gane yaro wai gane ilimi ya harshe sa a cewa sai ka ci turanci sannan za ka yi sai me da aka yi da sauran kasashe da suka ci gaba mun ji daɗin jami'ar Ahmadu Bello ta fara fassara chemistry da Hausa physics da hausa geography da hausa da sauran ilimin kimiyya da hausa to kaga wannan wani dan bani aka bude na ana so a muhimmanta harshen mu na nan ya zama muna fatan su ma yan uwanmu na kudanci ya zama ana fassara wannan harsuna na yare da yarbanci da iya barci da harshen kasan domin mu fahimci ilimi mu gane to Aisha a matsayinki na ɗaliba Wani an irin abubuwa ke ganin yake zama muku kalubale a matsayin ku na ɗalibai idan har aka yi magana kila da turanci ba a bada ansa din ba ko mutum ya kasa yin haɓasa a cikin aji saboda yana jin tsoron kar ya yi magana a cikin aji. Akwai abin nan da yawa ma ko a yanzu ba tun yarinta ba. Mm-hmm. Lokuta da yawa akwai wani lokaci za ki ga ko a magana ake yi in kun shiga wurare haka to za ki ga wani lokaci ma ko a cikin irin abokanai ne haka in ana zaune ko kuma in za a dan fita to in kina yawan yin hausa ko kuma irin baki a irin going with yanayin yadda kin san yadda yan mata suke da yanzu ana ce mishi kamar irin Gen Z haka kin san mm. yadda ake ta kwa mm. to in baki irin turanci kina nuna cewa yawa za a ga cewa to ai baki sa kamar sinadarin ɗanɗano a cikin abin ba a gani shi da ba to shine ba a gani to zaki ga wani lokaci in za ma a fata za a ce ba za a je da ke ba ba za ma a gaya miki ba sai dai sai dai dai kawai kiga ko hotuna <laughs> ko wani abu ya faru mm. to duk irin wa'annan abubuwan gaskiya suna ɗan da yawa amma dai gaskiya an fi ɗaukaka turanci sosai kuma yanzu a aji wani lokaci gashi dai zaki ga mutum ya san san yana so ya faɗa amma saboda kai ya buɗe baki a mishi dariya mm. Wato ba zai kawo jimlan yadda ya eh, turanci ba. Zai wuce yana da shi a mind din shi yana so ya faɗi. ya fahimta ko menene. Sosai ya ma fi sauran masu jin turancin fa. yana so ya faɗe shi amma saboda ka a mishi dariya mm. wasu kin san a ɗan irin wulakanta ka haka eh. a yau a kyare ka haka mm. to saboda wannan tsoron sai kiga mutum ya koma shal ɗin shi ya irin ba zai ma taɓa ma ya yi mu'amala da mutane baya sakin jiki baya sakin jiki saboda yadda muka kamba maganan Turanci. Turanci a ciki. To kamar ku dai ne kuke malaman makaranta yaro zai iya dawowa gida yana kuka saboda kowane lokaci idan na misali zai ma yi kokarin ya ce yau bari in samu karfin gwiwa in faɗa ko za a ban dariya ne mm. kila a gida maman shi ya faɗa mata ce a'a kai kokarta ko ana maka dariya ka yi mm. za ka iya ya daga hannu ku malaman makaranta ana samun wanda suke cewa dala ba mutane shiru mm. saboda kawai yana tunanin wannan bai ba su abin da eh, ke wannan kai wannan na ɗaya shi malamin ba ƙwararre ba ne. amma malami kwararre ne ai kana son yaron da ke kwarin ya motsa domin motsin shi mm. zai sa ka gano kowane ne shi wace baiwa ce Allah ya mishi amma baka bar shi ya buɗe baki ya yi magana ba ta yaya za ka gane baiwa da Allah ya mishi ko da yana yin sakarci ko da yana yin sakarci kai kuma ka dinga karfafa shi ka dinga karfafa shi yana yin magana dazun mm. ana magana mm. ranar alhamis nan da ta wuce mun yi jarabawa a aji yaron da muke mu'amala da shi na san shi na san kokarinsa na san himmarsa da aka yi jarabawa ina daga cikin wanda suka faɗi abin ya ba mu mamaki saboda me ni sai na lura eh harshen da aka yi amfani da shi ya mai tsauri ba zai gane shi ba amma aji eh, a tuda ma haka ake ai akwai matakai uku muke yi akwai mataki na ɗaya muna ce mishi knowledge mm. sannan akwai na biyu muna ce mai comprehension mm. sannan akwai mataki na uku muna ce mishi application to in za mu yi jarabawa dukkan wannan matakan muna yin amfani da su amma a wani lokuta mafi yawa mun fi amfani da mataki na uku shine don misa amke amfani da mataki na uku muna so mu gwada kwakwalwarka magani za ta iya ɗauka ka ba da abin da ake so mm. to shine sai a maka wannan a hakan da za maka a sauƙaƙen harshe eh, za ka fahimta amma in aka maka amfani da mataki na uku. Fa kuma kuna son burgewan ne ma a abik sani ba a zamani ne yazo yanzu mm. shi wai turancin ma in ka yin sa. In ka yin manya. In ka yin manya kana zuzubawa to ai kai ba waye bane. da ɗaliban ma za su raina ka. Za a cika wannan yana da sauran shi wannan ina mm. wannan ai kwafsawa yi mm. ko kuma ka zo kana yin turancin ma aji wallahi bai ma iya turancin ba to wani mai ma turancin sako ne fa ka faɗa gane in mm. mai da maka shikenan ba abin da ya wuce wannan duka a harshe abu wannan uku ake so a faɗa a gane shi kuma wanda ya gane ya mai da ansa yanzu kinga akwai abubuwa da yawa da yake kyale-kyale ne mutane ya sa ɗaukan shi a zo taro musamman a makarantu ma zaman kansu iyaye su zo suna ji ɗansu yana zubga turanci hmm. to wannan kyalekyalen na harshe ba ilimi ba ne da za a je a bincika irin karatun da ake mai wallahi ɗalibin da ke makarantar gwamnati ya fi shi samun ilimi yanzu in a shirya gasa hmm. quiz ne kawai ina sakataren ilimi hmm. mun shirya gasa na jihar kaduna makarantun gwamnati ne suka ci gaba dukkan abin da ake yi makarantun gwamnati ne suke ci ba na ba makarantun masu zaman kansu ba saboda me abin da ake turancin makarantun masu zaman ko Mr. Kyamkyam ne a makarantar wanda in yi atishawa ABCD ke fitowa daga hancin shi saboda ke turanci Mr. Kyamkyam <laughs> eh, wanda yake fito da irin wannan harshen idan za a goma haɗa shi da inda ake ba da ilimi mm. zalle ilimi ba inda ake koya harshe ba akwai ba da harshe akwai ba da ilimi to su makarantu ma zaman kansu harshe suka kware saboda zaki ji daɗi dan ke zo yana magana da turanci mm. wasu ma a gidajen su a yanzu haka ba sa yin hausa da yaran to kana nufin dama turancin ba shine bokon ba a ba shi bane ai boko ba turanci bane ilimi a ba shi bane shi boko ilimi ne ake so ka samu tsantsar ilimi da zaka iya sarrafa wani abu mm. ka haɗa ɗaya da ɗaya baka biyu ka haɗa wannan na'ura da wannan ta baka wannan ka haɗa wannan da wannan ka samu cefane ka haɗa wannan haka shine boko amma turanci eh. sanadari ne na yin waɗannan abubuwan sinadari ne na yin wani abu na sadarwa kawai sadarwa ne in kuma kana da hanyar sadarwa yanzu in na shiga aji ina koyarwa har yanzu ni ba tsohon malami bane ni yanzu ina malinta ah. in na shiga aji ina koyarwa ina tsayawa bayan na gama musu eh, turancin da yake na ka'ida sai kuma na koma na sarrafa musu shi da Hausa dan su hmm. gane kuma na yake a kasan Yarbawa su ma akwai darsin da yawa da Yarbanci ake yin shi a ƙasar yarbawa ba da turanci suke yi ba mm. shi sa suke samun waɗansu abubuwa nasu suke gane abin fiye da yadda ake tsammani amma duk inda ka tsaya ka karfafa ka tsaya turancin nan zaka dinga yi turancin nan zaka dinga yi to da wuya ka isar da sakon kuma ma ka gama ma turancin wani na zuwa zai ce baka iya ba wai sama da shekara ɗari da zuwa turawan nan mm. cikin mu suka wani har yanzu dai mu iya turancin nan har yanzu ba iya ba yanzu nan ake rubutu ki kawo insha Allah sai na ga cewa turancin nan bai ba kuma kullum ana cewa baka iya bane mm. kuma kullum sai a ce ma kamar da na faɗa ɗazun cewa ma ba za ka yi wani darasi ba sai ka ci harshen turancin kuma mun ki ɗaukan eh, mm, tsari wanda za mu zo mu nuna ba wannan bane don mutanen mu samu ilimi ingantacce ba ma yi ya kamata ce tunanin mu da hankalinmu ya canza mun dawo ma gaskiya mun ci gaba. Madalla, to kafin binta ta ci gaba da tattaunawar da tawagar tata bari mu ɗan shakata da wannan. sake miƙa ku ga binta. Ku saurari karshen tattaunawarta da bakinta. Binta gareki. Sarki, matsayinka na malami kuma uba. akwai wani mafita inda za a amfani da shi za a samu mafita akan matsalar nan na rage kan kambama maganan turancin kawai ake so a iya ba ilimin ba. Ya zama mun inganta al'adunmu kai harkar da zamu sosai kuwa. ai lokacin da aka kawo karatun boko kakannin iyayenmu da Hausa aka karanta da su shekara uku kafin a zo a karanta da su aji daya shekaratun boko su sarkin zazu Jafaru suka wannan ya buga magajin gari Sambo da Hausa aka karanta da su daga baya kawo turanci to a ko yanzu ranka ya dade na ji an ce a cikin policy din educational policy cewa lower basic din nan eh. wato shekarun farko na eh. ilimin primary ko aji daya biyu hmm. an ce a yi shi ne a matsayin a da harshen gida ko da misali nan bangaren arewa ne a ce a kila hausa ko kuma can bangaren kudu a yi musu da nasa harshen yana ana amfani da shi kuwa ko ko dai kawai a littafi ne a littafi ne ko ana yi yaran ba za su gane ba inda ana so a gane abin yadda suka tafi aji daya aji biyu aji uku ya tafi har aji hudu zuwa biyar aji shida wato su gama firamare su gama firamare da shi ana yi ana gano shi yasa wasu jihohin sun yi kokarin ma dokokin za su yi ana so ya zama ana magana da Hausa ne a muhimmanta ta ya zama ilimin da muka gare an yi yan majalisun da ba su je sun yi karatun karatun turancin ba mm. amma sun ba da gudunmawa a majalisar dokoki ta ƙasa lokacin ana Lagos sun ba da gudunmawa a majalisar dokoki har akwai wani gwamna da ya tura mata sakataren gwamnati je karanta turanci wani daga cikin babba ne a garin nan a lokacin da ba a taɓa samun an samu matsalar kasafin kuɗi ba an yi aiki yadda ya kamata saboda haka idan aka koma aka tarbiyyantar da yara su san ilimin nan da ya zama harshen su shi ne ba da ilimi su harshen su sun za su gane to za a gane basirin zamu iya amma daga zan da aka ce za ka koma turanci kamar yadda malam magana har gobe ba iya rubuta turanci in ka rubuta turanci za a zuwa ce a gane yau ga yadda ake rubuta later formal letter informal letter sai an samu gyara kullun jajjaje ya ke samu to za ki ga mun sami ingantaccen ilimi komai da kuma ya gyaru ni da yi magana akan 'yan majalisa waɗanda za ka ga ah, suna ba da gudunmawansu a lokacin da da harshen hausa to ko shi ne yasa dalilan da yasa waɗansu daga cikin 'yan majalisun mu aka ce su kawai masu dumama kujera ne ba sa iya cewa komai suna tsoron kada eh, kada su tashi su fara magana a gane eh. cewa ba harshen ba turancin ko kuma mutum mai amma ai mun samu wani dan majalisa daga guda cika zaure guda cika zaure eh sai wannan ni na zo na yi nazari ma akan shi na gano cewa ba ma baya iyawa bane a'a tunda aka gane shi to bari tafi da hakan domin salo ne na isar da sakon eh, sai ya fito ya sai fito muna gane abin da ke ai mun yi wani in yamuri ana ana ce mai chips zabirdaya shi kuma yayi wani yanayi da yake dan wasu koko wanda ke karya harshen dan mutane su gane abin yanzu sai mai da shi jiya abin jiya sai dawo da shi yau a gane kuma haka na ma ke so a yi kamar yanzu da aka magana wurin koyarwa tunda sana'a mu ne wato abin da ke da matsalar a ce a a cika koyar da harshen shi malamin da ake koyar da shi da harshen ba ba shi kayan aikin koyarwa da harshen a matakin karamin firamare ba ba ba shi inda an rubuta a amma ba ba shi ba kuma inda in ba kan maka ba shi sai ka horar da shi sai ya horu tukunna mm. yadda zai koyar din domin takardun da zai amfani da su da harshen turanci ne saboda haka ya fi sanin harshen turancin fasara ma kashinta saƙon sakon ma ba zai fita ba Aisha in aka baki ku zabi a matsayin ki na ɗaliba da kuma abubuwan da ke gani yana faruwa a rayuwar ku na ɗalibai saboda maganar harshen turanci da ba iya ba har yanzu ya za a kullum amma saboda ku samu sassauci ko mai tafi daidai. Ko yanzu ma wa'inda ma kuke zaune haɗin zaki ga yanzu Hausan ma is a general language. Yawanci ma ana jin Hausa. Eh, ko ba yaran su bane. Ko ba yaran su bane ana ji. To inda za a koyar da mu ɗin da yaran mu ɗin ma ina tabbata 90% kowa zai gane abin da ake koyar da mu a makaranta. Amma ga yana zama 90% cika ce ba kashi 90. To wa sauraro da fatan zami nazari akan wannan maudu'i da muka tattauna da shi na maganan tambama maganan harshen turanci fiye da zallar ilimi. Harkar ilimi a yau ya rugurguje a sakamakon cewa sai an kawo wannan harshen turancin eh, sai zama mutane ya su waɗanda suke da ilimin mm. masu kokarin yaran da suke kokarin nemo ilimin mm. ba sa iya samun sa saboda babu turanci shi malamin da aka ce koyar da turancin shi kai shi ma bai iya turancin ba kuma eh. a takarda ya iya mm. dan a takarda ka zo ya ci turancin kuma yanzu sa yaran ma suke zuwa su siya takardar dan su ci turancin kuma suna ci din a haka din suna cin kayan su shi za ka wani lokaci yara sun zauna a jarabawar karshen eh, fita eh, a ce mm. mutum bai ci ba mm. ko kuma a ce wurin jam mm. wato wannan eh, jarabawar nan ta tantancewa shiga jami'a sai ka kuma shi ma din wai a ce point inda ake nema a wurin bangaren english din wato ba samu ba kuma dan haka nan bai samu akwai wasu kuma za ku ga cewa sun iya rubutawa mm. amma ba su iya faɗa. Wannan yana nuna cewa bai da ilimin ne? Shi ma yana da shi. Muna da yara iri kamar biyu ne ji. Akwai masu iya yin magana haka a gansu a ji su. Mm. Akwai waɗanda ba sa iyawa. Mm. Amma kuma duk abin da kika ce rubuta zai yi. Amma ka ce magana to ba za ka babu kamar babu ilimin. kashe na da rashin aiki da sani ya zuwa sa'ada da saƙon sa da zaman lafiya ga kowa. a gaida binta da tawagarta, kafin mu yi sallama da ku, za mu leƙa ɓangaren ƙwalama. Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau za mu yi bayani ne akan kunun gyaɗa? za a samu gyaɗa? kamar ni nawa ba na soya shi don wasu sai sun soya shi sama-sama kafin su haɗa duk abin da za su haɗa su kai gida to ni nawa zan samu gyaɗa na ne in an samu gyaɗa, za a samu isasshen kwakwa za a samu isasshen dabino za ka samu kuma kayan ƙanshinka da kuma ɗan shinkafa ko kuma gero za ka iya sawa in kana so. To amma ni kamar ni na fi amfani da shinkafa. In ka wanke su duka za ka wanke gyaɗanka daban ka tsintsince tun ka wanke shi ka sa ɗan robanka da za ka kai niƙa ko ɗan kwano ɗaya da za ka sa ka kai ka niƙa shi ko ka sa a blender ka samu shinkafanka shi ma na tuwo in kaman gwangwami hudu za ka saka na na gyaɗan sai ka saka gwangwami ɗaya ko ɗaya da rabi na shinkafa to idan aka haɗa shi haka sai a samu kwakwa isasshe yadda kake so yawa kamar ni a wannan zan iya saka kwakwa biyu yana sa shi garɗi sosai to in ka saka kwakwanka sai ka samu dabinonka sai ka saka sai ka samu kayan ƙanshin ka da isasshe yadda kake so kamar su cinnamon su hulba kanamfari masoro haka dai duk spices da ka gaya maka su baileys da sauransu ni da kina sa kuma musamman turmeric za ka samu turmeric ɗinka ka saka saboda shi turmeric ɗin zai canza mai kalo zai zama kamar yalwa yalwa haka yanda za ka ga kalan dai yana da kyau a ido sosai yawwa so idan ka nika shi a blender ka sai ka tace idan ka tace shi bayan ka tace za ka samu tukunyar ka ɗaura a wuta sai ka juya ruwan da ka tace din na gyaɗa za ka dinga ɗan jujjuya shi saboda kar ya kama a ƙasa idan aka jujjuya shi aka jujjuya shi har ya ɗan soma zafi to za ka dan mutum zai ɗan ɗaga ƙafa da juyawar. amma zai dinga sa ido saboda wani lokaci yana kumfa ya zuba in yana tafasa har zuwa ga lokacin da zai tafasa kana sa ido har to idan ya so mu tafasan za ka sa shi a lohi ƙasa sosai saboda kar ya dinga kumfa yana zuba har zuwa ga lokacin da zai nuna za ka ga za ku ga yayi kauri bayan ya yi kauri akwai kuma wani abu da nake ƙarawa shine lemun tsami kana da lemun tsami za ka sa lemun tsami in kana da kuma tsamiya da kanshi za ka yi amfani da tsamiya ka jiƙa shi ka wanke abinka ka ka jiƙa in ka jiƙa sai ka tsiyaye ruwan a ciki zai ba shi wani irin abin nan ɗanɗano mai daɗi mai ma'ana sosai za ka ji yana ɗan tsami tsami haka kin ga kunun ya ɗanki ya yi sai ki sauke shi za ki ga ya riga ya yi greenish ko kuma ya yi yellowish haka sai ki ajiye a gefe nan, an gama sai a ɗanɗana ajiya yake in ya yi daidai ciki sai ya ɗauka inda ya kamata Allah ya sa a ji daɗin wannan girki da Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau kuma muna fatan an ƙaru da wannan tattaunawar damu yau yanzu a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc ai hutun ƙarshen mako lafiya ma'asala